أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله بركم السابعة ومن يمسي نشاشد ga watan رمضان jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta arba'in da hudu haka ne arba'in da biyar kai to amma za mu tashi daidai kan aya ta arba'in da hudu don saboda kasancewar tana dangantaka da su sai dai kafin nan wani ne ya rubuto tambaya ya ta magiya an sa masa waya ko wata baiwar Allah ba ta da lafiya ana ganin cewa kamar akwai iska tare da ita kamar akwai aljanu to sai wani ya ce zai mata rukuya zai karanta mata Qur'ani sai ta samu waraka to kuma da ya karanta masa kuma kuma ta ba ya aure ta shin ya halatta ko bai halatta ba ne ya kamata ta yi akan wannan <laughs> ne na tambaya akan wannan ya halatta yanzu kai idan kai da'awar rashin halarci sai a ce kawo dalilin ka da rashin halarci domin al'aslu al'ibaha asali in dai mace ba ta cikin muharramarta ba ta cikin dangin waɗanda aka ce hurrimat alaikum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد إن الله كان غفورا رحيما in mace ba ta cikin waɗannan ai shi kenan ta riga ta zama halal gari ga aure ta sai fa in ta zanto wani abu ne kuma dalili daban kamar wanda ya zo cikin hadisi cewa kada ka haɗa tsakanin mace da kanwar mahaifinta ko kanwar mahaifiyarta bai dace ba kana auren mace sai ka auro kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta amma din ta kenan wannan bai halatta ba bai dace ba kana auren mace ka auro kuma wato ainihin kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka wannan duk bai halatta ba siri shari'anci amma in banda wannan menene wanda yake na haramci a ciki likita mara lafiya ta je ya ba ta magani ko ya yi mata allura kenan sai ta warke kuma yace yana son ta aure sai ku ce dan mai rukuya wata ta zo tana da tabon hankali ya karanta mata alqur'ani bata je wajen boka ba aka karanta mata qur'ani ta warke kuma daga baya yana son ta aure kuma sai ku ce dan duk wanda yace ba haka wata sai to haka burhanakum in kuntum sadiqina in ya kaka kawo hujja ta ce yi shiru ka'idar musulunci ko kai shiru ko ka kawo hujja amma ba hujja kuma sai kai surutu da me an gane ku to me aya take a fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أفعمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفعمن الذين مكروا السيئات yanzu waɗanda suka rika kulla makirci don saboda aikata munanan ayyuka shin sun aminta an yaqtifa Allahu bihim al-ardh cewa ubangiji ta ta'ala ba zai sa kasa ta rinka da su ko ta kife da su ba aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yash'urun shin ko sun amintu cewa ubangiji ba zai zo musu da wata azaba ba kana razanar da dan adam cewa duk irin abin da kake ciki kar ka amuntu ubangiji na iya kama ka da azaba an gane ko kamar da yace a amintun man fis sama'i an yakhsifa bihim an yakhsifa a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fa ta'lamuna kayfa nadhir ma'ana kada dai mutun ya amuntu cewa ya hautu dun mun tsira duk irin saban da kake yi kaga Allah ya kyale ka jinkiri yayi maka ba gagara ka kai ba an gane ku to tallafi أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم في تقلبهم كوكما أبنجدي يديكيس بأذابا في تقلبهم أهالا كيكا وإنسو تقلب شيني التصرف والانتقال من nahiya. الناحية إلى تلك الناحية كي كاو تجدري زوا غري أكان هنيا وبنجي نائية دمتر متاني كاي سلما دمتنن da can ko ba su karɓe ka ba ko a jirgin sama ne ko a mota ne ko a ƙasa ne ubangiji na iya karɓar rayukan mutum a cikin wannan hali wannan ko ya shafa ruwa a irin wannan hali idan ya riki mutane fi taqallubihim fama hum bimujizin ba su isa su kuma ce ma Allah ba ba su iya gagaransa ba su iya guje masa aw ya'khudhahum ala takhawufin ko kuma ubangiji ya danki mutane ala takhawufin bisa ga tawaya takhawuf ne tanakku yau wancan ya mutu gobe wancan ya mutu jibi wancan ya mutu ko wancan gari yau ai musu ambaliyar ruwa wancan gari kuma jibi ai musu girgizan kasa yanzu an yi girgizan kasa kwana uku da suka wuce a kana ana bala'in ruwan sama mai kama da bakin kwarwa mai kama da bakin wato ainihin kwarya da guguwa mai tsanani har a biyo an rasa a tsawon wutar lantarki ya zahon ala takawufin kenan Allah na iya kama mutane ta hanyar tawaya ya tauye musu wannan ya tauye musu wannan ko ya kama mutane ta hanyar fari a nemi abinci a rasa a nemi ruwan sama a rasa duk waɗannan hanyoyi ne da idan Allah ya ga dama zai iya kama bil adama da su amma ya kyale mutane yake musu jinkiri ba dan sun gagare shi ba fa inna rabbakum ra'ufur rahim ku sani ko ubangijin ku mai rahama ne mai kuma jin kai ne saboda rahamarsa ne ba da jin kansa ya kasance wato ainihin baya wato yake muku jinkiri dan ku ba baya kama kula azaba da gaggawa أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتطيأ جلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون أولم يروا شنباتا غير إدو تغني سلورة من سسار إلى ما خلق الله من شيء ya zuwa ga dukkan dangin ababen da ubangiji ya halitta min shay'in na kowane irin abu kowane irin abu da Allah ya halitta ya tafayya'u biladuhu za ga inuwarsa tana karkata an yamini was shama'ili dama da abu sujjadan lillahi dan da sujada ga Allah ta'ala wa hum dafirun su halittu suna makaskanta الذكور والذل والتغار وهم داخلون سنة مكسكنتا ma'ana suna bauta da Allah bisa ga so ko rashin so bisa ga so shine ku yi sujada bisa ga zafi rashin so shine yanzu wato rana ta yi yamma inuwar ka ta yi gabas tana sujada ga Allah ko da kai mai gangan jikin ta taki da safe inuwar ka ta yi yamma tana sujada ga Allah duk wannan wato nuna wa dan adam da ya wata ko kowane irin abu da Allah ya halitta sai ka samu wannan shine halinsa wa hum dafiruna dukkanin halitta su ababan kaskantarwa ne sai Allah shine madaukaki shi kadai ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد من في السماوات ما في السماوات وما في الأرض ga Allah yake yin sujada ma fi samawati dukkan abin da ke cikin sammai na halittu wa masu fil ardi da abin da ke cikin kasa na kuma halittu din min dabba na dukkan wani abin da yake tafiya a ban kasa yana yin sujada ga Allah wa hum la yastakbirun su ku fi isa wato su yi girman eh wal malaikatu da kuma malaiku su ma suna sujada ga Allah wa hum su malaiku din la yastakbiruna ba sa yin girman kai wajen bautar ubangiji ba sa kyamar ta bauta ta wa ubangiji lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi wa lil malaikatu al muqarrabun wa man yastanki an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a ma'ana malaiku suna su daga Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun dare da rana tasbihi suke ba sa gajiyawa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun wa yaf'aluna ma yu'marun duk wannan sifofi ne na malaiku suna sujada da Allah suna bauta masa an gane ku to sai aya ta يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم su waɗannan azaban halitta gaba ɗaya suna jin tsoron ubangijinsu wato su mala'iku suna jin tsoron ubangijinsu min fauqihim daga samansu wato wannan ya nuna ubangiji yana ina kenan ya nuna ubangiji yana ya na rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su daga saman su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata irin abin da Allah ya umarni su aikata ba sa gajiyawa ba sa masa taurin kai sai kin وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله أبنجدي يا فأنا يتمي لا تستطيع riƙi ababen bauta waɗanda suke guda biyu ma'ana abin bauta ɗaya ne kada ku riƙi biyu ballantana sama da biyu in an hana riƙon biyu to uku da hudu zuwa abin da ya samu min babu aula kenan kada wani ya ce mafhumul mukhalafa na wannan aya shine kar a riki biyu amma a iya rikan uku ko hudu ko biyar a'a la tattakhidhu ilahayn ithnayn kar ku riki abin bauta guda biyu inda ma huwa ilahun wahid ku sani abin bautan nan guda ɗaya ne shine Allah an gane ku fa iyaya ya zuwa gare ni kadai farhabuni ku tsorace ni in ji Allah ta'ala وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض da Allah ne gaba ɗaya mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yake ba wani dangin halitta da ke sama ko wanda yake ƙasa face sai ya zanto mallaka ne na Allah fati sai ya zanto bawa ne na Allah in kulle man fi samawati wal ardi illa atir rahman abda duk abin da ke cikin sama da ƙasa bawa yake ga Allah sai dai kawai wani ya fi wani kima wani ya fi wani daraja wannan zaɓin Allah ne ya fifita a cikin dukkan mutane sai zaɓi annabawa su ne mafifita sama da kowa kuma cikin annabawa sai fifita waɗansu bisa ga waɗansu tilkar rusulu فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس wannan fifiko ne fifi ta wancan kan wancan amma duk wannan bai hana su zanto bayi ga Allah ba shi yasa wanda yafi kowa fifiko din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka bawa ne alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba bawa yake ga Allah تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا annabi isa ma bawa ne in huwa illa abdun an amna alaihi annabi nuhu ma bawa ne innahu kana abdan shakura isma'il ibrahim ishaq bawa ne wa zkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar wa innahum indana lamin al-mustafain al-akhyar wadannan duk bayi ne suke ga Allah Kasance su annabawa kasance su mursalai bai fitar da su daga cikin taron bayi ba sai dai sun ɗara sauran bayin falla tunda dukkan su bayi ne cikin su ba wanda yake tantantar bauta bauta mallakar Allah ce ci kadai to idan ya zanto annabawa duk haka suke to duk wanda zai biyo baya kuma wanda bai kai matsayin annabawa ba shi ma yana samun darajar sa ne gurgudan yadda zama bawa da Allah gurgudan yadda ya bi annabin zamanin sa gurgudan yadda ya bi littafin da aka saukar a lokacin sa amma Allah shi ne mallakar gaba daya ba wanda ke tarayya da ke wajen mallaka walahu ma fi samawati wal ardi walahu dinu addini gaba daya nashi ne idan an ce addini ya shafi aqida ta zuci tauhidi ya shafi ayyuka na ibada ya shafi mu'amala duk wannan ya kunshi addini dan za ku iya fahimtar haka gargajin hadisin mala'ika jibril ya zo ya ce wa annabi akhbirni anil islam sai annabi ya zana masa ababe guda biyar an tasha an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az wa tasum ramadan wa tahujja al-bayt in istata ilayhi yake sadaka yace ba ni labarin imani ta an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره يتي صدقتا kaga a can gurin ayyuka ne na zahiri a nan gurin kuma kuduri ne na zuci imani da Allah imani da mala'iku zuwa karshe duk kuduri ne na zuci to ihsani fa aikin ma kuma wanda yake jajawur akhbirni an ihsan yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to tashin kiyama fa yace ban sani ba mal mas'ulu an habi alamu min as-sa'il la yujalliha li waqtiha illa hu yas'alunaka an as-sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha ba wanda ya sani sai Allah yace to ba ni labarin alamomin ta yace an talid al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatasawaluna fil bunyan mai tambaya an bashi ansa sai ya tafi da ya tafi bayan wani lokaci ta annabi ce Umar ya ka san waye matambayin ta a tadari man sa'il yace Allah wa rasuluhu alam ban sani ba yace fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum maza yu'allimukum dinakum a ce duk abin da ke cikin nan shine ne tun daga farkon tafiya har karshen sa addini aka zo su walahu dinu ubangiji shine ke mallakar addini shi zai ce ga yadda za a yi shi ke shar'antawa inna dina inda Allah islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu to wannan addini din sai ce wasiban shine ke da addini wanda yake wasiban dawwamamme la yatazayyaru wa la yatabaddal baya canjawa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimati wa huwa samiul alim addinin Allah baya canjawa da canjuwar zamani hukunce hukuncen Allah ba ta canjawa da canjuwar zamani yadda aka bauta ma Allah a karnin farko haka yau za a bauta masa sallah biyar ce a yi ne a wancan karnin haka sallah biyar ce a yi ne a wannan karnin wani bai isa ya rage ba wasiban dawamamman addini kenan an gane ku a fa ghairallahi tattaqun yanzu wani Allah za ku tsorata wani Allah za ku ji tsoronsa ai banda Allah ba wanda ya kamata ku ji tsoronsa Allah za ku ji tsoron kar ya talautar da ku Allah za ku ji tsoron kar ya saukar muku da wata musiba Allah amma wani Allah bai sai talautar da ku ba wani Allah bai sai sa rasa kaza ba duk wanda za a ce wai in ka yi fushi da shi ko malamin ka yayi fushi da kai za ka rasa kaza duk barazana ce domin mutane nawa ne wanda ba su san shi ba kuma suna da kuɗi suna da yaya suna da ilimi suna da dukiya suna da mulki busa san shi ba shi ya ba su ba su san shi ba na su nemi yardarsa ko rashin yardarsa to sai me kuma yanzu ta ce wai in wani ya yi fushi da kai za ka rasa to sai ka samu gagungun waɗanda suka yi fushi da shi nan wurin kuma ba su rasa ba wannan fushi ne matsalar fa sai a ce wai idan kana kasuwanci za ka samu rashin albarka saboda malam wani zai fushi da kai wai za ka talauci in kana da mukami a gwamnati za a yi maka juyin mulki za a kore ka za a canja ka daga minista ka dawo kasa ko a kore ka daga aikin kwamishina saboda me malam wani to sauran mutanen da ba sa tare da malam wani kuma suke ministoci suke kwamishinoni kuma sun san me ya same su to kuma idan ka rabu da shi duk da haka kai karfin hali sai ka rabu da shi kuma sai aga kana samun dukiya sai a kana samun kwanciyar hankali to a nan gurin sai a ce to a to da ya tafar waje kuma ake aiko mashi a ayyana tare da Saudiya ayyana tare da Kuwait ayyana tare da masu rijiyar man fetur to wannan shi yasa ya samu to yanzu a nan gurin kaga sun zage waliyansu ba su sani ba ya kamata da a ce in suna so su tabbatar wa waliyansu dama lokacin da kai wa waliyansu ta waye ka samu dukiya ka samu arziki ka samu ilimi sai su ce ai har yanzu wali ne ya ba su ka san shi hakuri ne da shi ka rabu da shi ma yana baka to amma sun san in an yi haka za a faɗi yanzu nan gudun sai suka jingina ma waliyansu sharri in ka rasa su ne amma in ka samu fa ba su bane ba yanzu su waliyan su taska ɗaya da su shine ta ne in dai suka yi fushi da kai zaka talauce za a kore ka daga aiki to in sun yarda da kai fa kuma in ka samu ka rabu da su ka samu sai a ce to kuma daga wata kasa ne yanzu kenan ba waliyan su ne suka baka ba yanzu duk wannan maganganu ne na tufka da warwara da suke gudana a bakunan su da za su gane afa ghayra allahi tattaqun dukkan dangin nema daga Allah yake ga kuma aya nan za ta bayyana me Allah yake wa ma bikum ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-darru fa ilayhi taj'un ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق من Kunguwar biyun Allah ya ce wa mabi ko min ni'imatin dukkan abin da yake tattare daku na ni'ima ko min girmansa ko min kaɗan, in fa munallahi to daga Allah ni. wani wanda ba Allah ba bai sai baku dangin ni'ima ba wani wanda ba Allah ba ba shi tsaya ma a baka mukami ba ya tsaya ma ka samu wani matsayi a gidan duniya ko a lahira sai Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah an gane ku thumma idza massakum ad-durr sannan idan wata cuta ta shafe ku wani fari ya shafi kasar ku wata rashin lafiya ta shafe ku fa ilaihi taj'arun ya zuwa gare shi ne kuke daga murya kuna raki shi Allah da ku sai abamu abamu shi kaɗai kuke kira wahidun ahad kuna ta kiran sai baku summa idza kashafa durra ankum sannan idan ubangiji ya ga dama ya yaye wannan cuta daga gare ku bayan kun daga murya kun kiraye idza tariqum minkum sai ga wata tawaga daga cikin ku bi rabbihim yushrikuna suna hada Allah din da wani da dauka wani ne ya basu bayan kuma Allah ne kada ya basu yanzu wannan abin da suke na hada Allah da wani menene karshen al'amarin sa karshen al'amarin sa kaucewa tarban Allah sai yasa ce li yakfuru bima atainakum dan su zanto masu kafirce wa ni'imar Allah da ya ba su shi ya ba su ni'ima amma sun ce wani ne ya ba su da can kuma shi ne ya jarrabe su da babu yanzu haka kuma suka ɗauka cewa wani ne to da wannan babu din da akwai din duk a hannun Allah yake suna dingina amfani ne zuwa ga wani li yakfuru bima lamu din suka ce lamu aqiba ce lahu malakun yunadi kullu yawmin Lidulil al wa bunul kharabi lamul ko da Allah ya basu karshen al'amarin su ga abin da za su ba wai yana ba su domin su yi haka ba karka ce lamu ta'lil ce ba lamu ta'lil ba ce ba ko da ko dan sun ce lamu ta'lil ce amma lamul akiba ce li yakfuru ma atainakum Allah ce don su kafirce mu abin da muka ba su na nima su ki mana godiya sai Allah ce fatamattau to ku dan ji dadi kadan a gidan duniya fatamattau hatta hin kul tamattau fa inna masirakum ila an-nar wannan fatamattau din fi'il al-amr a irin wannan siga yana zuwa ne ba dan umarni ba sai dan razana su'a da a kadawa mutane hanta fatamattaku to ku dan ji din ku gani dai me zai biyo baya musamman ma da yake kuma fasawfa ta'lamuna ai da sannu za ku gane ranar kin dallanci ko idan rigar mai gari ta bata to ranar waye zai dallanci kuma fasawfa ta'lamuna da sannu za ku gane kenan ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون sukan sanyawa lima la ya lamuna ga abinda ba su sani ba nasiban su sa masa wani rabo min ma razaqnahum cikin abinda muka ba su wato Allah na zana mana wani hali daga cikin halayen kafiran larabawa na lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da abin ya shafi su amma kila yanzu a iya samun masu irin wannan a wadannan sassanni na duniya menene abin nan da suke sawa wani rabo shine sai su raba dukiya sai su ce wannan na Allah ne wannan na gunki ne wannan na Allah ne wannan na gunki ne Allah ne ya arzuta su gaba daya amma sai su kasa kashi rabi su baki rabi su ba a cikin dabbobi haka suka yi a cikin abinda ya shafi kayan noma haka suka yi wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-hars wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li shirkaina fama kana li shirkaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana fa huwa yasilu ila shirkaihim Allah ce sa'a ma yahkumu wa kadhalika zayyana li kathirin قتل اولادهم شركاؤهم ko قتل اولادهم dikirawoyi sun zo akan haka shedan ya kawata musu wannan su ware wani rabo wannan na gunki ne su ware wannan wannan na Allah ne kowane irin suna za su bashi sunan gunki suka bashi sunan waye suka bashi dai sun ware sun ce wannan nashi ne kuma sun ba Allah nashi daban to shine waye ji alluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum arzikin mu muka basu amma sai su rinka daukan mun rabo suna ba wani wanda yake ba su sani ba ba su san amfanin sa ko rashin amfanin sa ba sai Allah ce tallahi Allah ke rantsuwa da kansa latus'alunna wallahi sai an tambaye ku ku masu wannan hali amma kun taftaruna dangane da abin da kuka kasance kuna kirkira waɗanda kuka kirkiro waɗansu sababbin halittu waɗanda ba Allah ba ko ma wani irin halitta ne kuka ɗauka kuka ba su wata dama wanda ba a ba kowa wannan damar sai Allah wannan ya zama kirkira kenan to sai an tambaye ku game da hakan da kuka gobe kiyama sai ce ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أبو النبي ويجعلون لله البنات sukan sanya ma Allah ya'ya mata ya jaluna anan bi ma'ana ya taqiduna suna kudurcewa a zuci cewa Allah yana da ya'ya kuma mata ne su ne mala'iku wa ja'alul mala'ikata allazina hum inda ar-rahmani inasa ko ibadar rahmani inasa duka a guda biyu ko ce tabbatacciya ce ma'ana sukan yi itikadin mala'iku mata ne kuma su mala'iku ya'ya ne na Allah wannan yana daga cikin mummunar aqidar larabawa a lokacin jahiliya to jingina ma Allah ta da wannan shine tawaya ga Allah din shine jingina ma Allah kasawa mu a duniyar mu ta mutane ta sa bamban da abin da ya shafi ubangiji mu a yan adam a mutane kana samun kamala ne in kana da da in ba ka da da ka zama akwai na kasu tattare da kai kana samun kamala in kana da mata daya biyu zuwa adadin da shari'a ta iyakance ma in kai goro ne to na kasa ta tabbata goraye sai su yi hakuri kenan ko kana samun tawaya ne gurgurdan yadda kake da waɗannan dan kai kana zama kamili ne da matanka da ƴaƴanka da jikokinka adadin ƴaƴa adadin jikoki shi ke sa ka bunƙasa a gari a ce ƴaƴanka kaza ai wani ma da ke ma'aikata kaza ɗansa ne ai wancan ma ƴarsa ce ai wani ma ɗansa ne to wannan kamala kenan ga ɗan adam saboda shi yana bukatan masu taimaka masa idan ya manyanta yana bukatan ƴaƴan nan su kula da shi yana bukatar su ciyar da shi su shayar da shi su yi masa sutura in ba da lafiya su kai shi asibiti su biya kuɗin gidan asibiti su biya kuɗin magani su yi ta dukkan ɗawainiya don haka yanzu shi ya samu kamala saboda 'ya'yan don ko ya gaji ya tallafa masa to haka Allah yake ballantana ya bukaci da ballantana ya bukaci mata ballantana ya bukaci fadawa ballantana ya bukaci waɗanda za a ce su ne a wajen a fada a tsaye sai in sun ce sannan ya ce kaga Allah shi kamili ne min jami'il wujuh baya bukatan tawaya dan haka dingina masa da kaman zagin sa ne ka dingina masa tawaya bil aks dan adam kuma in baka dingina masa da ba to shine tawaya a ce ai wani baya da da baya da jika oh tawaye yake ai wani tun da yake ma bai taba yin aure ba gashi da shekara 40 ko 50 tawaya ta tabbata ke gane ko wato sai dole sai yayi wannan zai zama kamili kin to ubangiji ko ba haka yake ba dan haka ku daina kiyasin Allah da sauran halittu duk abin da ya tafi kamala ga bani adam ba lalle bane ya zama kamala ga Allah ta'ala kamala ga bani adam ya tsaye jikoki wannan ko ba ya zama kamala ga Allah waya ne in ka jingina masa da ko jika kamala ga bani adam ya yi barci Allah ko la ta'khudhu sunatun wala nam da zaran ka jingina ma Allah barci to ka jingina masa ta waya. amma shi dan ya kwana biyu ko uku bai barci ba yanzu zai tafi ya garzaya wajen asibiti ya likita wallahi ya kwana uku bai rinsa ba ka ga ya damu saboda me bai barci ba ka da yayi ne tawayayye ne to dan haka su sai su rinka jingina ma Allah ɗaya to wannan wato wato ya zama tawaya da Allah su jingina masa da kun bai wannan ko to kuma ɗayan kuma sai su jingina masa mata to a aqidar su kuma haka wannan tawaya ne tunda su ba sa son ƴaƴa mata dan me abin da ba sa so kuma sai su jingina masa da haka yace alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun biza yanzu ku kuna da yaya maza su kuke so ku zaba in inda za a ba ku zabi shi kuma ku jingina masa mata to wannan ya zama rabon zalunci kenan da ku ku dauki rabo mai tsoka ku ba ubangijin ku rabo kadan a aqidar ku dama ƴaƴa mata mata waya ne to dan ku jingina ma Allah Shi shine waja'aluna lillahi albanati sai Allah subhanahu sarki ya tabbatar masa ma'ana ya fi karfin a jingina masa da hum ma yastahun su kuma suna mallaka wa kansu ko su jingina ma kansu ma yastahun abinda suke sha'awa su ne ƴaƴa mata to ga surar sunan za a bayyana wato suna jingina ma kansu ƴaƴa mata ke ga surar sunan za a bayyana sai Allah ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswajjan wa huwa kawin يتواوى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذا إيه daga cikin su aka masa bishara cewa an zalla wajhuhu muswaddan sai kaga fuskar sa ta yi ne muswaddan bakin kirin wa huwa kazim yana cikin damuwa da bakin ciki saboda mai wai kawai an haifa masa ya mace ya tawara min alqawmi sai kaga yana kuya daga mutane baya san mutane su gane wai yana ganin wannan tawaya ne su a jahiliya haihuwar ya mace haifa ma ya mace to wannan tawaya ne to wai kuma suna da dalilai daban-daban na cewa ba sa san a haifa masa ya mace waɗansu dalilinsu ya mace ba sa iya zuwa yaki ita raguwa ce ita kwanta lubus ce sai dai a ciyar da ita da haka yana ganin samun ta hasara ne gara kar a same ta wani kuma dalilin sa shine ita ya mace duk lokacin da su rayuwar larabawa rayuwa ce ta jahiliya rayuwa ce ta yaƙi yaƙi a lokacin jahiliya su yaƙi yaƙi kawai suke wannan kabila ta kaiwa wannan farmaki wannan ta kaiwa wannan hali har kullum haka suke da haka dukkan wawake waƙen su ya kasance ba komai a ciki in ban da faɗa labarin yaƙi ne kawai a ciki da zubar da jini to duk lokacin da aka kawo hari wata kabila aka yake su to aka mayar da mata su zanto bayi to wai da mutum ya ce ya haifi ta mace ta zama baiwa saboda jin kai na balarabe gara ma a ce cikin ya binne ta da rai ya ci masa dace to kaga wannan shine tunanin su waɗansu daga cikin su suna ganin gare kasance babu ita har wani ɗaya daga cikin su yake cewa yake cewa dukkan wani mutum da yake da ya mace to a yi mata ɗakin ta cikin gida ka tangance ta wani bai sai je mata ta'addanci ba yace ko kuma kabari ya yi mata sutura ya rufe ta yace to ni abin da na fi so ga Allah sai kabari ya rufe ta gaba daya <laughs> a lokacin da jahiliya haka kawai Bani لكل بني أنثى يرائي شؤونها ثلاثة أسهار إذا حمد السهم wa يرائيها وخدر wa وقبر يواريها fa khairuhum al-qabr Yake ɗaya daga cikin uku ne gara ma kabarin da sauran to wannan a jahiliyyar su shi yasa idan suka haifi ya mace sai su ga cewa gara su kashe ta su huta kawai shine tunanin su to shine Allah ke ta za ga zalla wujuhu musuddan huwa kaze. ya tawara min al mai min su'i ma bushira har mutum buya yake wajen saboda munin abin da aka masa bushara sai ya zo yana tunani ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab shin zai rike wannan abin da aka haifa masa ala bisa ga gaskanci am yudduhu fi turab ko yaje ya sanya shi cikin turbaya ya binne shi da ransa shine yafi fi yafi masa da Allah ya ala ku saurara ku ji sa amma ya hukumun ya munana irin wannan hukuncin da suke zartaswa to anan wajen ayumsikuhu bai sai ayumsikuha ba saboda ad-damiru anan gurin ya zama muzakkar li'annahu yaudu ila al-mawlud ayumsikul mawluda ala hunin am yadus am yadussuhu am yadussul mawluda ala hunin ba wai ayumsikuha albint ba ayumsikuhu almawlud domin lafzul mawlud yasduqu ala zakari wal unsa da haka fa'ada damiru muzakkaran badalan min an yakuna muannasan sa'a ma muna. ya munana kwarai da gaske irin wannan hukunci da suke gallatin للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم su waɗanda ba su yi imani da ranar karfe ba ko da wani lokaci suna da matsalar sau suna da misali wanda yake mummuna ma'ana ko da wani lokaci siffar su za ka samu mummunar siffa siffar ayyukansu siffar tunaninsu siffar aqidarsu siffar yadda suke fahimtar al'amura mummunan sifa ce wannan mummunan nufin tasu sai su jingina ba Allah muni wannan mummunan nufin nasu sai su jingina ba Allah ta waya da abin da bai dace ji ba sai Allah ce wallahi al-masalul a'la Allah ko shike da siffa wadda take mafi daukakan siffa an gane ko ba siffa ta rikar abokin tarayya ba wannan matsalar sau'i ce rikar abokin tarayya abin da ke sa a same shi gajiyawa rikar mace ko da gajiyawa ke sawa amma kadaituwa ta yadda ba abokin tarayya ba mace ba da wa annahu ta'ala jadd rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wannan kamala ce a gefen Allah ta'ala shine walillahi al a'la Allah ko yana da siffa ne mafi daukakan siffa siffa ta kamala wa huwa al-azizul hakim kuma ubangiji shine al-azizu mabuwayi wanda ba abin da ke gagaransa al-hakimu shine mai hikima hikimar hada waɗannan sunaye guda biyu alhakimu dai shine mai hikima al-aziz ko mabuwayi ma'ana al-aziz yanzu a duniya idan an samu al-aziz shine mai karfin zartaswa kila sai ka samu yayi cin zali to sai a kawo al-hakim da a nuna izzatullahi ta'ala maqarunatun bil hikma wa hikmatuhu maqarunatun bil izza a duniya in an samu mai hikima ko mai dabara to ba lalle ne zanto yana da karfi ba ila in an ritsa shi zai dabara ya fita dan ba zai iya kwatar kansa da karfi ba sai yi dabara ya fita to amma idan aka ce gata al ne gata al ne to wannan sai Allah ta'ala dan izza dinsa tana tare da hikima wannan zai sa ba zai zalunci kowa ba hikima dinsa tana tare da izza wannan zai sa wani abu ba zai gagare shi ba in ya tashi subhanahu wa ta'ala wato shine ma'anan walillahi al-masal al-a'la madaukaki ya tana tabbata ga Allah dukkan wata sifa to waɗancan abu da aka ambata na jahiliyar mutanen larabawa idda irin duban su game da ya mace Allah ya kawo wannan aulare da dama cikin Qur'ani amma dai a jumulta abin da za ku fahimta munanawa da mutanen jahiliya suka rinka yawa ya mace to amma addinin musulunci sai zo tabbatarwa da ya mace yancin sa ya nuna ƴaƴa mata da na maza din dukkan su kyauta ne na Allah an gane ku yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha'u inasa wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u qima innahu alimun qadir ya kasa ma'aurata gida hudu imma dai waɗanda za a bai wa ƴaƴa mata kadai imma waɗanda za a bai ma ƴaƴa maza kadai imma waɗanda za a garwaya musu maza da mata imma waɗanda za a hana duka ya habu liman yasha'u inasan wancan kuma wa yahabu liman yashaqu dhukur aw yuzawwiduhum dhukranan wa inatha na uku kenan na hudu ba wa yaj'alu man tawaqima me yasa ke yin haka li kamali ilmihi wa qudratihi dan kai ilmin sa da ta kudran sa dan haka sai ce innahu alimun kabir kudararsa ce ta zartar da haka ilmin sa ne ya gano hikimar da ke cikin baiwa wani ko hana wani din ko baiwa wani mata kadai ko maza din kadai shine ibn al-qayyim ke cewa dan hikima ma da zaka iya fahimta gargashin nan gurin ko su jahiliya ba su son yaya mata ko to da aka tafi lissafin sai aka fara da su aka kyale maza lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha sai ti ya buli mun yasha'u ta sai aka fara fadin yaya mata sannan daga ba sai aka ce wa ya buli mun yasha'u zukur kuma ana bayar da maza din ba ma'ana abinda ku kuke mayar da shi gaba Allah ya ki ya mayar da shi baya abinda kuka mayar baya Allah kuma ya mayar da shi sahun gaba sune yaya mata dan ya nuna martaban su duk suna da kima don haka dai duk wanda aka bai mahaihuwa eh, mace ce ko namiji ne ya yi ma Allah godiya a kai kuma ya roki Allah ta zama alkhairi dan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku san ba waye zai amfane ku akwai lokacin da ya mace za ta amfane ka ta ji kanka da tausayin ka ya kasance namiji bai maka ba akwai lokacin da namiji zai maka ko mace ba ta yi maka ba har kullun ba wai kasancewar ɗa namiji ko kasancewar mace shi ke nuna akwai alkhairi ko sharri tare da shi ba ya danganta irin tarbiyyar da ya samu da irin koyarwar da ya samu da irin kulawar da ya samu yanzu ina amfanin katon namiji irin fir'auna me ya amfanin wannan katon kan tola irin fir'auna yanzu ba an yi hasaran haihuwa ba yanzu da haifan maka ɗa mace da kuma a haifan maka wanda ba namiji ba ba mace ba kar ka ɗauka ina nufin kunsa muskil wanda malaman fiqh suke kawowa wanda ake halittar mutum da halitta guda biyu bangaren namiji da bangaren mace ba wannan nake nufi ba dan daudu da baka ya mace kanita ta'iba abida saliha da kuma baka dan daudu ba shi ga tsuntsu ba shi ga dabba je mage yake mai ban haushi babu kai gun dabba tsuntsu shi ko ba shi haƙuri wai ka da ya zama lalatacce bayan an kashe ragon suna dan daudu kenan fa yanzu da baka dan daudu da baka ya mace saliha wanne yi to amma kaga dan daudu ai namiji ne ko to ina amfanin wannan mazakuntar wannan ba yi da wani amfani ga ta baba ta ga shi gun dan daudu abokin lare ga cewa tsakanin mata har ya wuce gaba gon kai gara sake nan fashi to yanzu ina amfanin wannan to kaga gara a baka ai duk mata ma gaba ɗaya da baka dan daudu guda ɗaya gara a baka dukkan ƴaƴanka su zama mata da haka Allah ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa ba ku san wane ne mai amfani cikin su maza ko mata da haka jahiliyanci ne har yanzu ka dauka cewa dan an baka mace kuma ka samu ta waya yanzu waɗansu suna damuwa da haka da an mata haihuwa wai mu ne ko su ne ai daidai ke da wannan Ya za abu shira a duhun bil unsa zalla mu muzadda masal wai da an ce mu ne a to ba ya samu gwarzo ya samu manomi ya samu likita ya samu injiniya su ne to kuma al'amari ya lalace wani ya ce wa ya samu soja ko tun da suka so soja ke ci to ya samu soja <laughs> to ya kamata dai mutum ya dauka dukkan ƴaƴa dai kyauta ne na Allah Allah shi fahimtar da mu sai Allah ya ce ولو يعاقب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخر يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم دا الله لا ركر متاني دا ظالم تنسو أيكا سابن سنيو دا غوبي دا سكي ما ترك عليها من دابة دا بيبر قوة عليها أكنت إتكتا من دابة نون بالأدم با وني dabba ko wani halitta da zai wanzu a kan ƙasa a sakamakon sako to shine malamai suka ce waɗansu suka ce amun da bihi khusus dabba ya shafi dukkan abin da ke tafiya ban kasa dan adam ko wani su cikin halittu to amma dan suka ce duk da cewa lafazin hakki ke nufi amma ana nufin bil adam kenan kadai ma'ana da Allah na kawo mutane da zaluncin su da yanzu ba sauran mutane a ban kasa sai dai kawai kyale sauran halittu su yi ta yawon tunda su ba su da laifin amma dan suka ce amun baqin ala umumihi lafazi ne am kuma yana ce gaba da wanzuwa akan umumin sa da Allah na rikan mutane da zaluncin su da yanzu ba komai a bankasa har tsaye da ba za ka samu ba kuka ce zaluncin da dan adam yake ya kai matukar da in Allah zai kama da laifi har tsuntsu da ke cikin shekar ta abin ya tafi har gafiya da ke cikin ramunta korege da ke cikin ramunta bere da bera da bai ji ba ballantana ya gani shi ma da duk sai abin ya tafi shi da Allah ce wata ko fitnatul la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa saboda in masu laifi suna laifi waɗansu suna zara ido to azaba tana sauka ne gaba daya in ta zo kuma kan mai uwa da wabi za da mai laifin da mara laifin kowa sai abin ya kafa hadisin annabi ya nuna haka dake cikin sahih muslim yace idan musiba ta zo takan shafi kowa da kowa ne sai dai da an ci kiyama a bambanci yubasuna alami yatihim a tashi kowa akan niyyarsa amma a duniya sai kowa ta shafa in fari ya zo da mai kiyamun lili da ɗan barasa kowa dai gonarsa ba a yi ruwa ba a cewa da wannan na kiyamun lili bawan Allah ne bari a keɓance gonarsa ita ta dai a yi mata ruwa duka gari yake tafa. to wannan ne ba a son yaduwar sako kuma ake son mutane su rinka yatsar sako ta duk yadda ya kamata a unguwa in kun ga sabo ku yaƙe shi a kasuwa in kun ga sabo to sai ku yaƙe shi akwai halin da za ku ku yaƙi sako ta kowace fuska ba wai sai kun yaƙi kun ɗauki makami kun yi rigima ba a iyakacin unguwarku wani ya zo ya buɗe shago yana sayar da barasa to sai ku gallata gidansa ne ko ba na bane ba idan haya ya bayar ko ɗan unguwar da kun haɗu a kan salawat sai a ce yau ana da mitin bayan sallar isha'i karfe takwas duk dattijan unguwa da masana ya kamata duk a tattaru unguwar nan samu muna lami lafiya amma wani ya zama bare ya zo ya kawo wani mai sayar da barasa a unguwarmu yanzu abin da ya kamata mu mu kira wasu mu masa nasiha cewa lalle ya ba shi notice ta dan mu ya daba zuwa sayar da giya a unguwarmu shikenan sai aka zo aka tattaro aka kira wasu aka yi masa wa'azi ga liman ga dagaci ga kowa da kowa dukkan wanda suka kamata da tije waɗanda suka san ya kamata suna nan cewa alakar mu da kai shine ka tafi wannan bawan Allah addinin sai da barasa an gurmu kar ƴaƴan musulmai lalace in ko ba haka ba to mun sa maka takunkumi na magana ba mu ba magana da kai ba an ce ba illa an yakuna fasikan fa yajibu hijranuhu ba alarin yana nan ba to me ake jira fa yajibu hijranuhu to shikenan kaga mu yanzu zamu yi alaka da kai kaga dole ya tafi wannan mutuba yan ta unguwar ma yan an bada sata yan ta unguwar sai ga unguwanni sun yi kyau in wani ya bude gida ya sa karuwai shi ma haka ya kamata a yi masa in wani bude gida ya sanya barayi ya je masu laifi shi ma haka ya kamata a yi masa yan unguwa su haɗu su ce su ba su yadda ba in aka ga wani bako ya sauka unguwa ya ce ya sa mai kyau ya sa mai kyau ba sani ba sai a bincike shi tunda bai sama ba ta ruwan zinare ko azurfa ko yana fitar dare ne ba sani ba ko da'u ne fataken dare wane ne mai masaukinsa a tabbatar da haka to sai ga unguwa babu barayi babu yan kwaya babu karuwai babu komai gari kun tsaftace shi ba tare da gwamnati ta shiga ba an hutar da yan sanda ba sai sun zo suna sintiri ba kowa ya zauna lafiya amma ni da kai mun yi shiru mun kyale wai in dai jifa ta tsallake kana ta fada kan kowa to in ta fada kan kowa din ko za ta fada har kai din ma sai ta dawo kanka dan a dalilin ya dokar na din albarkar kasa yanzu babu ita cutar sun yawa ba magani a asibiti ga karancin amfanin gona ga karancin samun kuɗi kowa na cikin wahala mai mai kuɗi yana kuka wanda bai da shi na kuka wanda yake da akwai ya tara ma tsartsar yake kullun tambaya yake ya ne dala ta yi sama ko ta yi kasa yanzu duk nerorin mu sun zama yayi yanzu da dala muke awo sai ka tambaya ka ji ya salim fa wani ka canji ya dala take a canji sannan hankalin kai kwanta to ina amfanin wannan rayuwa take mahaukiya mu ko muka jawo wa kanmu inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan a unguwa akwai malami da aka sani mai bada sa'a barayi su zo ya ba su sa'a sai duk yan unguwa su haɗa kai je same shi akram kallawa ba dai a unguwar mu ba idan a unguwa akwai malami ya zauna wai da sunan roƙon Allah karu wata zo ya ba ta sa'a ya roƙan mata Allah dan ta samu kwastomas fa dan kwangila ya zo ya masa haka dan fashi da makami ya zo haka dan siyasa azzalimi duk su zo haka wai duk kowa ai roƙon Allah yake ai roƙon Allah ne ai addu'a ce ai addu'a ce to sai mu haɗa kai mu je mu ce to akramaka Allah irin wannan addu'ar ba dai a nan unguwar ba ka zo ka koyar da mu'alari ishimawi iziya risala arba'un hadith karatun qur'ani ga mu ga yayan mu mu ko mai wani asusu na musamman mu zo mu samu board of trustees kwamiti na amintattu mu rinka tara kuɗi duk karshen wata kai baka sani ba ta yadda za mu rike ka mu rike zuriyar ka kai mun kubutar da imanin ka ko mun kubutar da imanin kanmu mun samu wanda zai karantar da 'ya'yanmu. in aka yi wannan gyaran duk kowa zai gyaru amma a kofar gidanka za a ce aka yi muka lahu kuma kai karuwa ta zo wajensa aka yi muka lahu dan fushi da makami ya zo wajensa wai kuma kowa ta zai baki wai ya bada layar suntuwa kuma ya bada layar kare tambaya wai mace ta tambaye mijinta magana kare ce komai kawai zan to kamar irin zombi din nan ko kawai bisu kawai kada ce komai kawo titi ba ya ce ba wai duk malamai ne kuma waɗannan har ma a ce musu malamai kuma to wallahi wannan fasadi ne mai girman gaske da ke faruwa kuma dole sai an yake shi ta hanyar wannan siyasar ta hanyar karantarwa ta hanyar wa'azantarwa in ba haka ba in cuta ta zo za ta tafi kowa Allah na sassauta mana ne fa wallahi duk abin da ake Allah na mana rahama walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma tarka alaiha min dabba da yanzu ba kowa a ban kasa walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai ubangiji na musu jinkiri ya zuwa ga wani lokaci sananne fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan ba za a yi musu jinkirin sa'a ba wala yastaqdimun ba kuma za a gabatar musu da ita ba kafin lokacin a ce za a dauki ransu an sa lokaci kai daddi fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira duk wannan maganar jinkiri Allah ya magana ta a kaifin suratul fatir a waɗansu wurare daban-daban a cikin alqur'ani abinda ake bukata gaggauta tuba kawai tallatin ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون سنة جنجنا ما الله إذن أبن دسو سكي كي سوني آيا متا الله كي وتصف ألسنتهم الكذبة har sunan su suna siffanta ƙarya jingina ma Allah wannan ƙaryar ko shine fadin su anna lahumul husna cewa wai su a gobe kiyama ma su suke da kikkiawan sakamako wai duk barnar da suke kuma sai su ce wai gobe kiyama ma kuma su ne yan fadar Allah wannan an kafara maka sun faɗi wannan da Allah ce wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di madda min ba'di dharra masathu la yaqulanna hadha li wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima sai ce wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna ko da an tashi a kiyama ma ina da kyakkyawan sakamako duk da barnar da yake a nan gurin bayan ya kare ta kiyama ya ta ai kiyama ma malamin za su tsaya sai ce ka kuma in ta tsaya ma a san ma mu ne a gaba haka suka ce Allah ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada haka wani ce ko an tafi kiyama shi za a bashi ɗaya adadin wanda yake da su a duniya a bashi dukiya kamar yadda yake da dukiya ne gidan duniya la utayanna malan wa walada Allah ya tsare ta ce as-sala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda ya lika Allah gaibu ne ya gano haka ko akwai wani alƙawari tsakaninsu da Allah akwai wani agreement da aka yi ya sa hannu akai cewa hakan za a yi in ba haka ba ya zai zo wannan ƙarya to haka kafirai suke riyawa tasifu alsinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna sai su rinka cewa a gidan lahira ma suna da kyakkyawan sakamako sai Allah ce la jarama anna lahum an yace babu makawa tabbas anna lahum an wuta ita ce sakamakon su wa annahum mufratuna ana akwai kira'a uku kira'an farko wa annahum mufratuna lalle su mufratuna ne ma'ana ababan wanzarwa ne cikin azaba domin sai zanto min afrafata wa annahum mufratuna ababan wanzar wanzarwa ne aba matrukuna fil azabi kenan mansiyuna fil azabi za a manta da su a cikin azaba za a kyale su a cikin azaba an gane ku wannan ita ce kira'a ta malaman kira'a wato ta jumhurin qurra dukkan mafiya yawan qurra haka suka tafi sai qira'an nafi'ul madani yace la jarama anna lahum an-nara wa annahum mufrituna bi kasri ra wa annahum mufrituna sai zanto wannan wato min afrafa kenan idza tajawaza al-hadda lalle wuta ce makomarsu wa annahum mufrituna kuma su masu ƙetare iyaka ne to wannan kira'an amma tabbatacciya ce ma'anarta kuma abin nan ne kamar can yadda Allah ke cewa zaka ji daga cikin sunan cewa ya hafarta alama farratu fi jambillahi wa in kuntu lamina as-sakhirina ala ma farratu idan fa huwa mufarrid an gane ku sai wata kira'an daban la jarama anna lahum an-nara wa annahum mufarratuna sai yazid bin al-qaqa abu ja'far kenan yazid bin al-qaqa al-madani wannan yana cikin qurra wal ashra wadancan sauran kuma duk suna cikin qurra wal saba kira'a gaba ɗaya dama guda goma ce ba wani kari akan goma duk wanda ta kara akan goma ta zama kira'a shazza kira'an farko kira'an nafi ta biyu ibn kasir al ta uku abu amru al ta hudu abdullah bin abdullah abdullah bin amir al-shami ta bin abin nujud al ta shida ali bin kisai sannan na bakwai hamza bin habib al-zayyad na takwas abu ja'far yazid bin al-qaqa al na takwas yaqub al-hadrami na karkai yaqub na goma shine khalaf alkufi wanda yake ne daga hamza sannan yana a ta da karan karsa. duk kira'o'i a nan sarkari kira'o'i guda goma ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka karanta qur'ani da ita ta yi to sai aka samu guda hudu shazza wannan shazza waɗanda ba su kai matsayin kira'a mutawatir ba baya halatta karanta qur'ani da su a wajen sallah ko cikin sallah sai dai yusta'amu biha fi babu tafsir a babin tafsiri za su iya taimaka maka wannan ƙura'u al-arba'a din kenan za su taimaka maka to duka kira'a gaba ɗaya goma ce sai hudu waɗanda suke shazza babu wata abin da yasa na faɗi wannan wata rana na je ziyarar wani malami to wai da ya fahimci ni nan ne mai karatu yana cewa kaza kaza kaza sai aka zo za a nuna mu yaro sai aka ce ga wani yaro wai jikan jikan sa ne wai ya haddace qur'ani da a ashirin. to nace ina ma a wani dandali muka haɗu ba gidansa ba dan duk wanda je gidansa ai sarki ne sai ya sai zan ma da hukunci to sai nan shiru na kyale amma a zuci na ce to goma dai mun santa daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sauran goma ko mun san daga inda ta fito ba to duk kira'a goma ce ba ta tsoro akan goma hudun nan shahadza ce ne bai wato abin nan sai albanna yayi littafin ithaqu fudala'il bashar fil qira'ati al 14 dan ya tantance maka goma tabbatattu da hudun kuma shahadza duk sauran babu su to tallafi kuwa تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم تالله أبنجي يتي إنا رنسوا دا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك wato hakika mun aiko zuwa ga waɗansu al'umma kafinka mun turo da manzanni fa zayyana lahum shaytanu a'malahum amma sai shedan ya kawata musu ayyukan su suka yarda da abin da manzanni suka zo da su suka dauka ilimin su ya wadatar da su ba sa bukatar wahayi falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi wayewar su ta isa ba sai sun jira Allah ya ce ko annabi ya ce ba tazayyana lahum shaytanu a'malahum shedan ya kawata musu ayyukansu su fa huwa waliyuhum al yawma to a gobe kiyama kuma shedan zai jibinta lamarin su kenan zai kasance tare da su wa lahum azabun alim lalle suna da azaba mai rabi وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب بمسوكر مدل دلتا في أكانك إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه سيدنا كبينا ومتاني أبند سكي صفاني أتكنسا hikimar saukar da littafi dan qur'ani ya zama shine raba gardama hadisan annabi su zama sune raba gardama idan mun yi jayayya ta addini ni na ce kaza ya halatta kai ka ce bai halatta ba to sai mu mayar da abun zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce mu ga wake da gaskiya illa li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan kuma dan qur'ani ya zama to wa rahmatan ya zanto rahama qaumin yu'minun ga mutane masu imani والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من السماء ماء وبنجي شيني وندي سوكر دروا دقا fa ahya bihi al da ba'da ya rayar da kasa da ciwon nan ruwa bayan ita kasa ta mutu ma'ana ta riga ta bushe ta ke kace iska na ɗaukanta. sai ta rayu fa idza anzalna alaiha al-ma'a hatazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij ita la ayatan liqaumin yasma'un lalle a cikin wannan akwai gagarumar aya likomin liqaumin yasma'una ga mutane waɗanda suke sauraren alqur'ani وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرح ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم في الأنعام لعبرة لن يكون هذا أبين توكي إذنا ko jan hankali fil an'ami a cikin lamarin dabbobinku ku na gida su ne shanu tumaki awaki da kuma raƙuma abin da yake zai zame muku wazi yana da yawa amma kaɗan daga ciki nuskikum ma fi butuni muna shayar da ku ma fi butunihi daga cikin abin da ke cikin cikinsa to ya ce fi butunihi bai ce fi butuniha ba domin al'an'am ismul jins ne to ismul jinsu kuma a ka'idar lugar larabci yuzakkar wa yu'annas in ka ga dama mai shi muzakkar dan saboda lafazin muzakkar ne in ka ga dama ka mai shi mu'annas lima fihi min ma'anar jam'i to sai ka yadda shi mu'allaf shi yasa anan yake mimma fi butunihi a can cikin suratul mu'minin yace nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathira ko ka kawo shi muzakkar ko mu'annas din yayi da haka larabcin qur'ani din ta tace ne sai kawo duka guda biyu nan da kuma can muna tayar da ku daga cikin abin da ke cikin wannan dabbobi min baini farsin wa damin farsin shine kashin dabbobi wa jini a tsakanin jini da kuma kashin dabbobi muna shayar da ku labanan madara khalisan tatacciya wanda in kana sha baka jin jinin baka jin kuma abin da ya warin kashin dabbobi din sa'iqan lisharibin mai dadin hadiya ga masu sha wannan ni'imar ta Allah ma'ana daga cikin abin da dabbobi ke ci da sha a cikin sa ake matsowa wani ya tafi jini wani ya tafi kashi wani kuma a mai da ke zama madara ko nono na dabbobi da kuke sha to wannan lalle aya ce ta Allah wace irin masana'anta ce a ciki da take tace wannan daban wancan daban ta tura kowanne inda ya dace ba tare da an samu kuskure wajen sanya wannan a hanyar wannan ko sanya wannan a hanyar wannan ba an gane ko to abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kan makalla mai tambaya ta farko shine wannan shi malamin da ya rubuta nan ai yana nufin suka ce boka ne ya yi rubuce rubucen sabirin na bokanci sai wannan matar ta samu lafiya har kuma ya aure to suna magana ne akan auren nasu yayi idan an tabbatar boka ne to ai shi boka bai halatta ba ta aure ba asla da haka a nan gurin laifin iyayen ne da suka bai wa boka aure idan boka ne baya halatta ba ta aure saboda galibin bokaye suna aiki da sihiri suna aiki da tsafi mai tsafi ko ba shi zama musulmi ta ci gaba na'am ta so yake cewa irin mutanen nan masu aƙidar shi'a ko masu aƙidar ƙorani ne ya babu ne shi a gare kan ka ɗora musu kalmar kaulatan ba ka iya ɗora musu kaular kalmar kaulatan gaba su, don a cikin masu bin tafarkin shi'a akwai jahilai haka masu bin tafarkin ƙorani akwai jahilai abin da ya kamata ka yi shine wayar musu da kai kullun kar ka dauka maganin wanda ya fandarewa ta barki shine ka kafirta shi wannan ka kara tura shi daji kenan in ka kafirta shi abin da ake bukata kai ka gamsu abin da yake kai kuskure ne ba shi dalili ka dawo shi zuwa ga tafarkin gaskiya ka baki dalili tafarkin shi an ci ba tafarki ne na garba tafarki ne rusashen tafarki musamman shi an ci irin na Iran wanda su ne shi'a al-imamiyya al-isna a shari'a abin da ya sa wannan shi an cinye a duniya juyin juya halin da ya samu a karkashin tutar kumaini a shekarar 1978 zuwa 79 wannan ta sa dukkan duniya aka rudu cewa kumaini wani mujaddadi ne na musulunci amma alal hakika ba su da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa wannan sai dai in wani hali yayi na bayani wata rana kwaji amma dai tun da sun fito sun rike tutar musulunci shi yasa a kowane gari a kowace kasa sai suka samu magoya baya ko musamman mu inda shi an ciye ya shine kullum inda ake sun faɗa masa tabarma a karɓi bakuncin sa a jami'o'i inda samari suke masu son addini da sauran higher su waɗanda samari masu son addini suna nan kuma ba su da karantarwar addini din ba su da foundation na addini to duk wanda ya rike kalmar shahada ya wata jarunta a siyasar duniya sai su ɗauka kamar shehu Usman dan Kodiyo to wannan shine kuskuren to wannan yana bukatan karantarwa yana bukatan fadakarwa in dangantakar magana ta kama wata rana ko ji wani bayanin kuma insha Allah malam ya tambaya ta kawai ke shi ne in ya zo sallah sai ga wasu musulmai sun tsara hannunsu a daidai wajen wuyan wasu kuma a kirjin su daidai wasu kuma a karkashin kirji wasu kuma a can karkashin cibiya inda yake daidai shine kan kirji ba a tsora hannu a daidai wuya ga wannan kuskure ne ko a tsora karkashin cibiya wannan hadisin da'ifi ne hadisin da tabbatattun hadisai shine mutum na tsorawa kan kirji hannun dama ka rike wuyan hannun hagu da shi haka ka kama shi ka dora kan kirjinka to wannan shine abin da ake kira al-qabd wato wannan shi kabalu to kuma sai al alwadu tafin hannunka na dama ka dora a bayan tafin hannun hagu har da wuyan hannu da wani sashi na zira'i kamar yadda kuke iya gani haka shi ma sai ka dora kan kirji wannan ana kiransa al to ko qabdu ko wad'u duk wanda kai yayi dukkan su kuma ana yi akan kirji ba a yi kasan cibiya ba a yi akan muya wannan duk wanda ya wannan yayi kuskure malamin ya tambaya ta kawai ta shi ya zanta cewa lalle kudin da yan siyasa suke bayarwa ba daidai ba amma in za a tafi kamfen wannan daukar sa aka yi aiki ne kudin da aka ba shi dan kamfen ya halatta wallahu a'lam